اللهم إن الشيخ إدريس عبدك وابن عبدك Allahumma karim nuzulahu Allahumma wasi' mudkhalahu addu'o'in bayan jana'izar marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris kenan jim kaɗan bayan bizne shi a cikin gidan sarautar zazzau a yammacin jiya Lahadi dubban al'umma daga sassa daban-daban na Najeriya da wasu yankuna ne ya suka halarci sallar jana'izar marigayi mai martaba sarkin zazzau abin da ya sa mafi akasarin waɗanda suka halarci sallar gawan ma ba su san an fara sallar har idar ba saboda yawan mutane wakilan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma tawagar gwamnan jihar Kaduna da makarraban shi da manya-manyan sarakunan wannan ƙasa ne dai suka halarci jana'izar da aka yi a yammacin Lahadi. Kuma mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado bayarama na cikin waɗanda suka zauna karɓan makoki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukan mai rai mamaci ne. sarkin zazzau lokacin sai ya koma ga ubangiji kamar yadda sauran magabata suka koma a baya muna addu'ar allah ya jaddada masa rahama Allah ya yafe masa kurakuransa ayyukansa na alhairi Allah ya tabbatar da su a makwancinsa babu shakka asara ce wacce ba za ta misaltu ba ga mutanen zazzau da kaduna da arewa da najeriya baki daya dallatin zazzau kuma tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalan yaro da kuma dan buram na zazzau alhaji sani muhammad shi ma na cikin yan gida a wannan masarauta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya rasuwa mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris ba karamin nauyi yake kan masarautar zazzau ba da jihar kaduna da arewaci da ita kanta najeriya baki daya kuma allah ya gafarta masa alal hakika yau rana ne wanda a rayuwarmu ba za mu taɓa mantawa da isa ba rana da muka yi rashi na uba na shugaba shugaba kuma mai tsoron allah shugaba adali ubangiji Allah shi kai rahama ga mai martaba sarkin zazzau shehu Idris a cikin gidan sarautar zazzan ma mata ne cike suke ta zaman juyayi game da wannan babban rashi da aka yi. Suna na hajiya yan mulki abokan wasa muke da mai martaba ubangiji Allah ya mishi rahama alherin da yake ma al'umma annabi da wannan ya sani da wannan bai sani ba ubangiji Allah ya sada shi da alheri. Suna na hajiya uwa babana ne Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah sa ya tafi asa Allah sa ya bar wahala a duniya mai tausayin talaka mai faɗan gaskiya mai haƙuri Allah ya mishi rahama. Suna na Salaha sarki kakani Allah ka ji kan sarki uban kowa Allah ka siya da rahama cikin kabarin shi an haifi marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris ne dai a watan Maris na 1936 inda aka naɗa shi a matsayin sarkin zazzau a 1975 lokacin yana da shekaru 39 kuma a watan fabrairun wannan shekara ne ya cika shekaru 45 da naɗawa a karagar mulkin masarautar zazzau wanda a lokacin bikin ne kuma ya wa muryar amurka cewa muna ma allah godiya shi ke da iko komi ne shi ya nufi da samun wannan shekaru har 45 a gadon sarautar zazzau kuma an samu canje-canje masu yawa don haka muna fata wannan shekaru 45 da aka yi zai zama abin tarihi a ƙarshe mai martaba wannan kafa ta muryar amurka sashen hausa ita ma ta cika shekaru 41 da kafawa maza mu so mai martaba a sama wannan kafa albarka a taya mu murna ina ta Boys of america to wannan shiri da ake yi na Boys of america yana gagarun taimako ga jama'a. Kafin rasuwar mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris a jiya Lahadi dai sai da ya zamani da gwamnoni daban-daban har guda goma sha tara a lokuta mabambanta. Isa Lawal Kara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.